jama'a musulmi mu da saduwa a wannan safiya wato safiyar juma'a biyar ne ko shida na watan safar na'am a safar ba zai ce ruwa watan satin ba kwana nawa ya cika ne a ah, talatin ba talatin ne ko yawwa su musulunci kuma ashirin da tara ne to kaga ranar da ya cika talatin shi ne ɗaya to yau in wannan na hudu ba zai yi wancan ya zama hudu ba yawwa biyar da biyar ko biyar ga watan safar a yi gwari-gwari ke hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da hudu ga watan goma shekarar bature dubu biyu da goma sha tara wannan shine darasi na arba'in da takwas a cikin jirgiyar darussa da muke gabatarwa na karatun wannan babban littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wallafa a shekul allama الإمام المفسر almuhaddis الفقيه abu zakariya yahya bin sharaf. ashariru بالنووي الله Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma idan jama'a musulmi ba su manta ba a cikin karatun wannan littafi har wa yau ba mu gushe ba a cikin babin da malam ke mana bayani dangane da mujahada wato babin da ke kwadaitar da mutum ya dage wajen tirsasa wa kanshi ya yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ta hanyar yawaita bauta da ainihin wato sauransu a yau za mu tashi a hadisi da ya kawo ƙarƙashin wannan babi na goma sha shida a inda yake cewa السادس عشر حديث نقوم شاشدة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم التوبة wannan shine aya na 79 a cikin wannan sura mala yake muttafaqun alaihi gashi a kasa yake nuhamilu bi dhammin nun wannan kalmar nuhamilu da yazo a cikin hadisin haka zaka karanta shi kayi wa wannan nun guda dhamma sai ka ce nu kaka ce na da mun ka ce na hamilu ka dawo da ainihin wato aikin kanka kenan a halin ba kai ne sahabin abu mas'udin ba ko a su sun riga sun ainihin wato wuce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum sannan sai yake wa bil ha'il muhmala sai kuma wato harafin ha mara ɗigo a sama ko a ciki babu gaba ɗaya shine al-muhmala ay yahmilu ahaduna ala zahrihi bil ujra wa yatasaddaqu biha Allah ya kara wa sahabbai yadda wannan sahabi ne suna Abu Mas'ud ku kiyaye jama'a ba Ibnu Mas'ud da ka saba ji ba kuma shi wannan baban Mas'ud ne shi kuma wancan ɗan mas'ud ina fata an gane wannan mutumin madina ne wancan kuma muhajir ne ina fata an fahimta to wannan sahabi abu mas'udi cikakken sunan shi shine Ukuba ibn amrin an fahimta ko Ukuba Ibnu amrin ba yi ko kuma afuwan abin da aka dan gyara mana shi baya yi malam yake uqbatu bin amr wato sunan shi kenan uqba dan amr al-ansari mutumin madina ne radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yadda yace wannan sahabi shine ya bada labarin wato ranan da ya ga manzon Allah ya fusata fusata irin wanda bai taba ganin annabi yayi ba ina fata an fahimta yace lamma nazalat ayatu sadaka, yayin da ayar sadaka ta sauka wato ayan da Allah madaukakin sarki yake umarni da yin sadaka kenan kuma mun gane wannan da kyau ko to wace aya ne yake ishara a nan ayoyin sadaka a cikin alkur'ani suna da dama ina fatan jama'a an gane to Allah madaukakin sarki ya rika kwaɗaitarwa da ainihin ba da sadaka da zakka musamman saboda a samu wato balance a cikin al'umma an gane ko kamar yadda Allah yake nuna cewa a menene Allah ya kuna dulatan bainal abniya minkum ku rinka ba da sadaka kuna ba da zakka ko kuma an samu ainihin wato dukiyar ganima ko na fai'i a ba mabukata da talakawa saboda kada ya zama dukiya zai rinka circulating ne kadai a hannun mawadatan sai zan babu balance kenan a cikin rayuwa jama'a an fahimci wannan da ko ba ayoyin sadaka kamar da muka ce ayoyi ne masu yawa Ko inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyul ladina amanu anfiqu mimma kasaa mimma razaqnakum halalan tayyiba ku ciyar daga abin da muka azurta ku halal kuma mai daɗi to sadaka jama'a ku gane cewa ba a yi wa Allah sadaka sai da dukiyar halal wannan shi ne ka'ida duk abin da ka yi sadaka da shi matuƙar haramun ne to Allah baya bukata saboda ka'idan inna Allah ta'ala jamilun fayyibun la yaqbalu illa Fayyiba. Allah maɗaukakin sarki wato kyakkyawa ne kuma mai tsarki ne don haka duk abin da za a yi neman kusanci zuwa ga Allah da shi in ba a yi wato tsarkakake ba Allah baya bukata musan wannan jama'a a ƙarƙashin wannan idan ka ji mutum yana ainihin wato tunanin zai iya samu wani dukiya na haramu ya ba da sadaka wai ai ladan da zai samu a wannan sadaka zai kankare wannan zunubi to ai ka riga ka yi felin tun farko menene feluwa din shine abin da kake son a baka sadakan da shi dama Allah baya bukata mutum ne zai yi jarabawan waye ko SSE ko wane ne sai da yi registration ba amma ji ya samu question paper ji ya samu booklet kuma ji ya rubuta ya yi kokari ya ci gaba daya da Allah zai samu result din ya fito saboda ne ya faɗi asalin dalilin ma da za a yi consider waye ma shi yanzu ma tukuna ake nema da haka malamai ne wai suka rika ba barayin gwamnati ko ma'aikata ko barayin cikin al'umma suka rika ba su fatawa wai in suka saci dukiyar to sai su gina masallaci ko su tura su maka su su malaman su tura su maka ka ji irin wannan wayo da ake yi wa Allah jama'a so Allah madaukakin sarki baya karban sadaka zaka zo ka ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu da fa ayan ya sauka da daman su ba masu da kuɗin da za su ba da sadaka amma da yake sahabbai masu gaugawa ne wajen aikin alkhairi jira suke a ba su umarni su kama aiki a hana su da an wato bari yasa waɗannan al'ummar ba taɓa ganin irinsu ba kuma ba za a sake ganin irinsu ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda wannan sahabi yake cewa da wannan aya ya sauka sai ce kunna nuhamilu shine inda kalmar can da muka ji al-Imam Nawawi ya fassara mana nuhamilu ala zuhurina yace wallahi idan muka shafa jikinmu muka ji ba abin da zamu ba da sadaka sai mu shiga kasuwa yan dako sahabbai fa ba yara ba fa manya manya ne jama'a amma wallahi yake sai su shiga kasuwa su je su dako a ɗora musu buhun masara a bayansu kagar ya ai da ƙarfi na ne aiki za ka biya ni ko to yanzu gumin su ne za su je su samu madadin su fara tunanin to bari mu je mu biya bukatar kanmu kaza a dama dalilin wannan aikin yanzu saboda shi ne mu cika wannan umarni da Allah ya mana mu bada sadaka to mu yanzu ba ma wai ka je ka yi dakon ba a akwai kuɗin dama already suna nan a ajiye in aka ce ka bada sadaka sai ka roki faminkum man yabkhal ko Allah ce akwai marowata cikin ku wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda yake zai yi bukulu zai yi wa Allah noke ga ai wallahi kan shi yake wa saboda ne ka'idan shine wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne talakawa ku ne matsiyata yi shine ina fata an gane dan haka in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka ce ba za su Allah da'a ba wallahi it doesn't cost Allah anything ye wiping din ku away kuma ya kawo waɗanda za su yi mishi addini jama'a mun gane wannan da ke ko waɗannan sahabbai kamar yadda muke ambatawa a koda yaushe kokari muke mu rika yin wato jin su domin mu ma mu kwaikwaye su haka Allah madaukakin sarki ya umarce mu cewa duk abin da suka gabace mu da shi na alkhairi mu kwaikwaye su akan shi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq duk wanda yake ba zai koyi da alkhairan da sahabbai suka yi ba suka zamo irin yadda suka zama a wajen Allah ba to shine yake cikin kunci shi yake cikin an yi wato rayuwa na takura Allah ya tsawaka da haka jama'a kun ji sahabban nan sai su je su yo dako da bayan su saboda a biya su su zo su an yi wato yi sadakan nan da Allah ya umarce su ko kuma ka ɗauka a kan cewa sai su je su ɗibo abin ba da sadakan da bayan su masu wadata cikin su kenan dan za ka zo ka ji dukkan nau'in biyun akwai akwai wanda dama already suna da wadata ana cewa su bada saboda yawan abin da suka ɗauko ma ba zai riƙo hannu ba sai dai a goyo shi a baya jama'a an fahimta waɗanda ba su da shi kuma za ka zo ka ji idan ya je ɗanyi abin da zai yi sai ya dan ɗibo abin da ya samu to da suka fara kawo waɗannan sadakoki ne ya faru a rajulun faddaka bi shay'in kathirin sai wani daga cikin sahabbai ya zo ya ɗibo dukiya mai yawa ya zo ya bada sadaka kaddara kamar ka ce irin su abubakar ne da su umaru ne faru abubakar a wannan lokacin aka ce dukiyar shi gaba ɗaya zai kwaso kaf jama'an aka ce gaba ɗaya fa ka fahimci cewa gaba ɗaya shi da kanshi manzon Allah da ya fahimta ka yace Abubakar ne ka bar wa iyalanka so dama ba shine tunanin kowa ba mata na na iyalai na me ka bar wa iyalanka yace ni da nake da Allah da sa na bar musu Allah da sa tunda Allah ne ya ce in kawo to na kawo wa Allah shi kuma Allah ya sayar da zai yi da su dama arzikinsa a hannun shi yake Allah kuma ya kula da su ko bai kula da su ba sun ta gayyara. sun wulaƙanta? wallahi ba su wulaƙanta ba abubakar har ya mutu a gidan shi kai kafin ma ya mutu a gidan shi kullum sai an yanka rago abubakar da kake bi kullum sai an yanka rago wani aladin birni ne yake da wannan wadata irin na abubakar amma ka ji dukiyar gaba ɗaya fa yayi sadaka da shi amma Allah bai hana shi abin da zai ci ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu abubakar ya zama shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana wayan gari mana an dora shi akan karagan jagoranci yau ko gari ya waye sai zai ibo kayan shi na dillanci dama da dillali ne zai da ƙasa a gwiwa zai je kasuwanci shi samu kuɗin shi ya siyo rago kullum sai an yanka rago a gidan shi saboda babban gida ne to yau an mai da shi ya zama shugaban al'umma gari na wayewa sai dai ɗibo kayan dillancin shi ya shawo kwana sai suka haɗu da umar umar ya ce a ah, khalifan musulmi ina zuwa yake zan tafi sana'a na je in nemo halal dina Umar yake ban fahimta ba yace ko za ka fahimta yake kana halifan musulmin ka bar wato aiki na gwamnati kuma yanzu ka tafi dillanci naka yace to ya nabiya albashin da aka yanka mun ba zai ishe ni ba ni abubakar da mutane gidana ni na san irin hidiman da nake yi a gidana kuma ba zan ɗibo dukiyar na haram in ciyar da al'umma na da shi ba saboda haka na haƙura da albashin amma kuma zan je in nemo abin da zai wadatar da gidana umar ya ce ba za a yi haka ba ba za ka sunnanta mana wannan sunnan ba kana jagoranci kuma a rinka ganin ka a ce ba zai yi ba dole a yanka maka albashin da zai ishe ka amma kun ji ka'idan aikin gwamnati da dama za ka je ka ga wasu Allah maɗaukakin sarki ya fi zanin zuciyar kowa amma wasu na zama wa ɓarayi ne a cikin harkan gwamnati saboda shi gwamnatin ma da yake ba su albashi ya san bai ba su abin da suka cancanta ba ba kwanan nan ake ta ihun wai ana ana magana minimum wage ba minimum wage ma nawa ne ma zai jama'a in ma an baka minimum wage din a kwana a wata guda nawa kenan zaka dindiga da shi ya wuce dubu ɗaya ɗaya ne duk kowace rana to dubu ɗaya a kowace rana waye zai zai cin abincin da ya wuce dubu ɗaya a kullum cefanen gidanka ma dubu ɗaya na isa yanzu yan tumatiri in ka je siya sai kai mamaki dan leda ɗaya sai a ce maka ɗari takwas to tumatir kenan ma ba fara maganar kuɗin magi da waye da waye ba balantana kuma a zo su masu gida rana a ce a ɗan sa kifi ko nama ko waye irin namu da ake ɗan abin nan ɗin nan a shayi, wato wasu sai ka ga a irin harkan da suke samun kansu a ciki na cewa sai sun karɓa cin hanci sai an ɓoye fayil ɗin wane ya biya wasu kuɗi kafin su fitar da shi duk sai ka ga wai ƙoƙari suke su cikata wannan albashin da baya isan su duk da cewa ba wai ya halatta bari fa jama'a amma ana magana kamata ya a ce an wadatar da ainihin wato ma'aikaci wadatu wanda ba zai buƙaci har sai ya yi sata ba jama'a mun gane wannan da ke ko sannan kuma a kawo wa al'umma sauki to duk dai za mu zo wancan babi da zai zai mana ishara akan irin waɗannan yanzu dai ana magana ne a kan gajiyar da sahabban nan ba su da halin fa amma tunda qur'ani ya ce su sadaka sai suke fahimtar da su ake yi mu yanzu din ana jawo waɗannan ayoyi ba wanda yake ɗauka da shi ake ba wanda zaka ga ya zau nan duk zaka ji masallatai duk limamai da ladanai sun haddasa ayoyin nan na sadaka yau laraba ranar karban taimako Allah ya ce in tukuridullah garna hasana ba haka ake yi ba jama'a da kaji an fara hura lasika bayan sallan nan to za a ce yau laraba ne ko yau alhamis <laughs> ko juma'a ko asabar sa wasu da sun gane ranakun sai su daina zuwa sallan dangi rana <laughs> dan ji ake kamar su ake targeting kuma ba daidai bane jama'a irin waɗannan barace-barace da ake a masallaci wallahi jama'a ba daidai bane al'umman ne aka tsora musu haƙƙin su su fitar da sadakar su bada jama'a an gane wannan ke ko Allah ya sa mu dace ku je ku saurari lecture da malamin mu Muhammad bin awwal Adam ya gabatar ya sa mishi illar bara da roƙo da bambadanci da tumasanci za ku ji cikakken bayani game da wannan sai da ya gabatar da irin waɗannan soshi da suke umarni da bada sadaka da kwaɗaitarwa da kuma muhimmancin bada sadaka din amma musulmai yanzu gaba ɗaya an lalace ba a san wato haƙƙin ba da sadaka a biya wa wato musulunci bukata da take nema ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am malam haka na'am shi ne ya maganin da muke shi ne muka ce bai halatta ba wallahi mai da bara ko roƙo ko bambaɗanci sana'a mutum ya zama hanyar da yake samun rayuwa kenan kawai wallahi haramun ne haramun ne jama'a ina fata an gane sai sa ake ainihin wato ta fama da waɗanda har ma ƙoƙari suke nema su neman mushi mazauni a musulunci wai ai ma yana da asali wai ma mutum ba zai iya karatu ne albarka ba sai yayi bara ƙarya ne wallahi ba inda wannan karatu yake a musulunci sabon nan duk da kake ji duk sun zo talakawa ne amma baka taba ji suna sun je suna bara ba kuma an gane wannan da ke ko Allah ya kiyaye dan haka irin waɗannan har za ka zo ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi idan suka zo kofar gidanku wannan roƙon ko wannan baran kuɗi buka sa ku watsa musu a ido ku wartake su ku hana su wannan sana'a kuma an gane wannan da ke ko Allah ya kiyaye to ka dai ji alaikum assalam wa rahmatullah na'am haka gaskiya ne wato da muka ce ah, ah, abubakar sana'an shi kenan ko eh. ai ba irin na yanzu ba dama na yanzu su da kansu da suke sun san haramun suke su da kansu ba sai sun nemi fatawa ba tsakani da Allah dan haka su yi kokari su gyara Allah ya gyara mana to wannan dai kungeji su sahabban nan wato mutane ne waɗanda suna da dakakken zuciya to kuma dan adam in ya zama da wannan irin sifan to sai ka ga ya mai da al'amarin shi gaba ɗaya ga Allah ma'ana dai a shahi duk sanda muka ji ayoyin alkur'ani da suka yi umarni da wani aikin alkhairi kada kai kasa a zuwa ka gaba a yi da kai ba ka yi kokari ka ga ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aiki da wannan ayoyin shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce duk aya idan suka je suka koya ba za a ƙara musu wani ba sai sun yi aiki da wannan da haka in ayan ya ce su yi kaza ne sai su dakata ku su je ki wannan abu ba ku san da ayan haramcin shan giya ya sauka ba sahabi da ya bada labari ya ce wallahi ranar garin madina duk wani kwata da wani lungu da wani kwararo to kawai warin giya kake ji dan kawai sun fahimci da su ake da Allah ya ce fa hal antum muntahun Umar na daga cikin wanda ya ce na'am inna muntahuna ya Allah Allah ya ce za ku daina shan giyan nan kuwa Umar ya ce kware ya Allah mun daina na haka ranar wallahi da annabi ya ce kada wanda ya kwana da da ragowar jiya a gidan shi kowa ya je fitar da ragowar sulub suka yi ta fasawa a kan tituna a cikin kwatani haka ana zai ce aka yi kwana da kwanaki warin jiya kawai kake ji a cikin gari ma'ana sun gane cewa da su Allah ke yi amma mu yanzu mutum na kan saban Allah sai ka zo kai mai nasiha sai ya kalle ka haka sai ya ce to wai ya ji kenan ko da zai bari to fa sai ya gama wannan Allah ya kiyaye to kun dai wannan sahabi Abu Mas'udin yace fa ja'a rajulun tafaddaka bi shay'in kaseer sai wani daga cikin sahabban ya zo ya ba da abu mai ɗimbin yawa wajen sadaka shi ba ma bari ji munafukai kuma ka san manzo Allah ya fama da munafukai a garin Madina ma'ana yanzu aya ne kai sai a bada sadaka sai kuma suka fara kawowa su ba su je sun kawo ba suna zaune suna kallon abin da kowa ke yi da suka ga wannan da ya kawo da yawa sai suka ce mura'in ko mu za a yi wariya kuma wai ka ji dan an ce a ba da sadaka ya ji ya ɗibo uban wannan abun waye zai ba da wannan abun kawai kyauta haka ka ka san munafiki haka yake da ina fata an gane Allah ya kiyaye eh waja'a rajulun akhar wani kuma da ya je bai da wadatar ya je yayi nashi kwadugon ya je ya dan yi iya kokarin shi fa tasaddaqa bi sa'in shi kuma sai ya ɗibo abin da gwargwadon ka ce sa'i guda kamar cikin hannun shi wato haka ma ya zo da shi a tallabe da hannu sai ya zo ya bada nashi faƙalu to bari ka ji waɗancan mutanen su kuma har ila yau wannan ya bada da yawa an ce riyako to wannan da ya kawo kaɗan sai a ce wa kaga wannan ai yayi sai kuma suka ce inna allaha la ganiyyun an sa'in hala. kaji kuma wannan matsiyacin wai ji abin da ya kawo kuma shi to me Allah zai yi da wannan su suka zama alƙalai <laughs> masu karɓa wa Allah da kuma rejectin wa Allah wancan sun ce ba dan Allah yayi ba wannan kuma sun ce me Allah zai da wannan kama raina ma Allah ma shi da bai raina Allah ba kuma ya zauna yana ta gulma ko mun gane jama'a fa nazalat to sakamakon wannan abin da ya faru sai Allah ya saukar da wannan aya a kansu irin waɗannan munafukan Allah ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat su ne dai waɗannan munafukai waɗanda suke ainihin wato yin lamzu idan aka ce lamzu ne ake nufi zinde ko ka rinka faɗin maganganu munana akan wanda yake aikin alkhairi to suna yi wa muminai irin waɗannan abubuwa fi sadakati a cikin sadakan da muminai ke badawa kaga shi kuma Allah sai ya tabbatar da masu badawa muminai ne su kuma da suke yi gashi sun tabbata munafikai Allah ya kiyaye sai Allah ya ce wallazina la yajiduna illa juhdahum waɗancan na farko sun ba da abin da suke da shi a wadace waɗannan kuma sun ba da iya ƙoƙarin su ne shi yasa idan aka yi umarni da aikin alkhairi jama'a to ko ba za ka iya yi da yawa ba ka bari kuma a yi ba ka ka yi gwargwadon abin da za ka iya sadaka ne wani aikin ƙarfi ne wani wani ne ka zama ka ba da naka contribution ne an fahimta ko Allah ya ce la yajiduna illa juhdahum kokarin su kuma Allah yana son ƙoƙarin ne kaɗan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa nabi yake cewa a ahabbu sadaqat ko ha ahabbu al'amali ila Allah adwamuha wa in qalla aiki da Allah ya kuso shine wanda mutum yake yi continuously persistently ko da ko kadan ne wa in qalla ko da ba yawa jama'a mun gane wannan ke ko sannan manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa a a wato sadakan da mutum ya bada a cikin kaɗan yana daga cikin sadaka da Allah ya fi so juhudul mukil kaɗan ne kake da shi amma cikin kaɗan ɗin ka iya yagowa ka bada to Allah yana son wannan jama'a an fahimta da haka kada ka rinka tunanin wai sai ka zama wani babban alhajin birni sai ka zama mafi arzikin garinku kafin ka taimaka wa addinin Allah kafin ka bayar da sadaka bala yace muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ruwaito shi to gashi wannan kalma kamar da muka ambata da yace muhamilu sai ce ai yahmilu ahaduna ala zahiri bil ujra kun gani ko ɗayan mu ne zai je ainihin wato yi dako a biya shi a cikin abin da ya samu sai ya zo ya bada sadaka haka sahabbai suke yi alherin Allah ya kai gare su ka san daga cikin abin da an yi wato ya fi yi wa zuciyar ɗan adam zafi in zai fitar akwai kuɗi to shi yasa wanda yake iya daurewa ya fitar ko to babban mutum ne har a wajen Allah Allah ya sa mu dace wa asana mm shi ne shi ne. fa bai je yayi ba Shi ne magana da muke yi wato wanda ya daka rawar wani da bahaushe ke cewa ko sai rama sai rasa jirgin da zai daka tashi wato abin nan ba ruwanka da kowa wato kai ka zama kai ne kake ɗaya daga cikin waɗanda suke yi wa Allah da'a ne kawai amma ka tsaya kana hukunta wani wani me yake yi me yake ciki ina yake zuwa ina ya dawo kai ne kake ciki ka shagaltuka da kanka an fahimta ko dan a daidai lokacin da kake kulawa da abin da wani ke yi kai kuma za ka manta da kanka Allah ya kiyaye kwarai da gaske kuma ba wanda ya sa ba wanda ya sa ka hasali ma kana ƙara jawo wa kanka a matsala ne tsakaninka da Allah astabi'u ashar to kamar yadda muka je ambata muhallin da a cikin wancan hadisin shine ƙoƙarin da sahabbai suke yi su tirsasa kansu wajen su je su yi aiki domin su zo su wa Allah da'a kaga ne za ka iya cewa ba su so yin dakon ba ba don da aka ce su ba da sadakan nan ba sai tunanin to me zan yi in samu kuɗi dillis abin da za ka iya cewa ba sai ya biya wahala yana ta da cin hanci za a ɗauke shi aiki zai karanta a bari kawai in shiga kasuwa nan ba rajista alaji eh za a ɗaukan maka ne sai ce yawa eh dama ina shi kenan sai ya saba nawa sai ce to ba da riyal uku ka gani yazo ya kawo riyal biyu yanzu ya rike ɗaya ba ya karu kuma ya ƙarar ba ina fata amfani kuma ya ruba wa kanshi a shirye zai zauna lafiya amma ka zauna kana ta kunci kana kallon mai zuwa da dawowa ba inda za ka samu kotaro kai ba za ka samu ba kuma ba za ka iya yin komai ba ko mun gane sai na goma sha bakwai yake an sa'idu bin abdulaziz daga sa'idu dan abdulaziz an rabi'ata bin yazid shi kuma yake daga rabi'a dan yazid an abi idris al-khawlani daga babban tabi'i ne suna abu idris al-khawlani shi kuma ya karbo daga malamin shi an abi zarrin jundub bin junada daga sahabi abu zarrin Allah ya kara mushi yadda abu zarrin da kake ji cikakken sunan shi shine jundub ibnu junada ina fatan an gane radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yadda to wannan suna ne wani malami ya idan ya zo zai karanta kawai sai ya rikita shi sai ce jundub bin jonathan <laughs> Allah ya kyauta ko malami ne to kaga wannan ya nuna hawan kawara yawa malakan jundub Ibn junada ta ina ba ba wai jonathan ba radiyallahu anhu Allah ya kara mu yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana daga cikin hadisan da ya riwayan su daga Allah wato wa hadisan da ake ce musu ahadithul qudusiyya an fahimta ko menene annabi ya karbo daga Allah madaukakin sarki yace annahu qala lallai Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ku sani ni Allah da na halicce ku kuma na halicci komai to na haramta wa kaina zalunci sarki ya tabbata ga Allah wato wannan shine mahalicin kowa da komai fa amma a cikin abin da ya halitta ya zaɓi wasu abubuwa ya haramta wa kanshi da kanshi a daidai lokacin da ba wanda fa zai kama shi ba akan duk abin da yi shi shine allazi la yas'alu a'a amma yaf'al ba wanda zai tambaye shi cewa me yasa kai kaza ne wa ya Allah wa hum yus'aluna ka san mutum yana ganin ya kai wani matsayin da ba ba wanda ya isa ya mishi magana zai iya yin wani abu ya san da kamata ya yi ba amma Allah maɗaukacin sarki duk da haka bai dubi cewa yana da wato wannan matsayi na rabbu rabbul ibadi ubangijin halittu gaba ɗaya sai ya ɗauki zalunci sai ya haramta wa kanshi yace ba zan zalunci kowa ba la zulmal yau Allah ba zai zalunci kowa ba jama'a shi yasa wallahi duk abin da kaga ya same ka to abin da ka cancanta ne kai sai dai ma Allah a cikin adalcin shi da rahaman shi ya kau da ido akan wasu abubuwan ma da kake dan ka dan samu ka sha shine wa ya'fu an kathir da duk abin da muka yi da shi Allah zai kama mu ba wanda zai sha sai dai rahamaniyan Allah ne da yake danne fushin shi to shine yake sa Allah madaukakin sarki akan abin da ma kai na laifi sai ya yake maka dan haka duk wanda ka ga laifin shi ya kai shi wuta to shi kam ya kai matsayaci na ƙarshe kenan ma'ana ya kai kanshi matsayin da babu yadda aka iya an fahimta ko ya yi wa kanshi mugunta wanda ba zai iya samun wani rahama ba sai Allah ya azabtar da shi da wuta Allah ka tsare ni da haka Allah madaukakin sarki ce inni lallai ni haramtu zulma ala nafsi na haranta wa kai na zalunci to bayan haka fa waj'altuhu bainakum muharraman kamar yadda na haramta wa kaina to kuma a tsakankanin ku na haramta muku kada wani sashi ya zalunci wani sashi kada wani ya zalunci wani Ya Allah ya ƙara fito da maganar karara dan wani ba zai fahimci aka ce an sanya zalunci haramun tsakanin ku ba to sai Allah ya fala ta zalamu dan haka kada fa ku zalunci kanku la wannan da ya zo to annahiya ne ne ne don haka in kai ka shiga talatin wallahi duk wanda ya zalunci wani jama'a to sai Allah ya ji ma wanda ya zalunta din nan wannan hakki shi yasa tunda Allah ya riga ya kawo wannan dokan ko sai Allah ya da zalunci da za ka yi wa dan uwanka laifi da ba ruwan shi baya shiga ciki dan haka tsakaninka da wanda ka zalunta in wanda ka zalunta din ya yafe maka shikenan dama haƙƙin shi ne kuma ya yi wato bar maka wannan haƙƙin amma inda ya yafe maka shi ba to sallah dubu ko azumi miliyan wallahi ba zai ainihin wato ɗauke wannan zalincin da kai mishi ba abu ɗaya ne kawai zai ainihin ɗauke wannan zalunci shi ne ka same shi shi da ka zalunta ɗin ka nemi ya yafe maka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya ta jan kunnin jama'a game da haƙƙin juna akan juna annabi yace man kana lahu mazlamatan min akhihi falyabra'a minha duk wanda ya san akwai wani abu da ya zalunci dan uwan shi tun anan duniya annabi yace ku je ku warware rikicin da ke tsakanin ku warware shi kafin a je ranan da babu ainihin wato yafiya Mana annabi na son ka je ne da laifin da ko da za ka je da shi ko Ke zama wanda kai wa Allah ne da kurakurai ko da rashin sani ma'ana wannan dai tsakaninka da Allah ne to manzo Allah yana maka ishara akan irin wannan laifukan zai iya shiga tsakani da Allah ya ce ya Allah wannan namu ne a yafe mishi kuma Allah ya yafe amma wani ya zalunci wani ina inda za ku gane haɗarin zaluncin juna hatta dabbobi jama'a ba a ainihin wato ɗaga masa kafa akan wanda ya zalunci dabbobi kenan fa wanda ba mukallafai bane ko suna daga cikin mukallifuna ne ba a kallafa musu komai ba amma wannan rago mai kaho ya tunkuyi wannan mara kaho ko to sai an rama ma wancan shine hisabin da za a fara yi daga nan kowa sai an yi wato um, menene bikin shi ya sanyi kenan ko hisabin da za a fara yi sai a tara dabbobin sai Allah ya fito da waɗanda suka zalunce wani ce to yau Ranan sakamako ne ya zalunce ta ne ba kai mishi komai ba ya tunkure ka yayi kaza yayi kaza dan haka rama to da zaran sauran mukallifuna mutane da aljihun sun fara ganin haka sai kuma jikin kowa ya la'asar cewa tabbija akwai matsala kenan har dabbobi da ba san komai ba to ni ko da wa wani kaza kan yau ba ba la haula kenan wala quwwata ko illa billahi dan haka jama'a na fi kai na sanin waye na fi kowa sanin waye ne kai ma ka fi kowa sanin waye kai na san wanda na zalunta kai ma ka san wanda ka zalunta to ka je ku warware amfanin karatun yau kenan ka je ku warware kuma sai ka kiyaye zaluntan wani jama'a mun gane wannan Allah ya ce fala azalam dan haka kada wanda ya zalunci wani sai Allah ya ci gaba da cewa ya ibadi ya ku bayina kar ku manta an ce hadisin kudusi ne ko Allah ne yake magana shi sa Allah ya ce ya ku bayina ba wai annabi ne yake ce mana ya mu bayan shi ba dan mu ba bayan annabi bane shi da kanshi bawa ne daga cikin bayan Allah ina fata an gane shi yasa Allah yake subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi isra'i da bawan shi manzo Allah shi kanshi yana jin daɗin wannan suna na bauta da ake jinginawa gare shi zuwa ga Allah an fahimta ko Allah yake ya ibadi ya ku bayina kullukum dhallun dukkanku kun taso a matsayin waɗanda ba su san hanyar shari'a ba ba wanda ya san me zai yi Allah ya da shi a san da an yi wato aka halice shi ko san da aka haife shi ba wanda ya sani ma'ana muna kan fata kenan kaf illa man hadaituhu Allah ya ce sai fa wanda ni ne na zaɓi shari'a kuma ni shiryar da shi da haka in ka ganka akan shari'a ka daina yin alfahari kana tunanin wai wannan ikon ka ne ko iyawan ka ne a zaɓin Allah ne kawai to ka gode wa Allah akai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ai Allah ya faɗa haka game da shi wa zuha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula Allah yake wa la sawfa yutika rabbuka fa tarrafete ne alam yajidka yatiman fa'awa na biyu fa wajadaka dhallan shi kanshi manzon Allah da ya taso bai san meye shi ba bai san waye shi ba kawai ya taso ne yana rayuwa ya gan shi a cikin wasu al'umma lalatattu shi kuma manzo Allah ya kimsa mashi tun yadda tasowar shi sai gane waɗannan ɗabi'u ba abin mutum mai mutunci yayi ne. da haka duk wannan lalaci da rashin mutunci da ainihin abubuwa na shirme da suke yi manzo Allah bai taɓa yi ba amma kuma bai san me zai yi ba saboda babu wani shari'a da ya samu a hannu shine ma'anar waje daga zallan fahada sai Allah ya shirar da kai domin manzan Allah ya mushi haka waye kai waye ni da za ka rinka alfahari kana ganin kamar ku ne tushen musulunci tunda kakanka dan hojiyo ne to dan hojiyo ma ka san maguzancin da yake kafin ya tuba na'am ina faɗi bi kulli tsaraha dan hojiyo da kanshi duk ba ya bi wasu ɗari, kun wasu ƙarfi ba da kafin ya dawo ya zama musulmin ƙwarai? kafin ya dawo ya jihadi ba in baka san wannan ba je ka karanta littattafan shi ina fatan jama'a an gane to na kai da kake kan shi kana ganin wai kai shi kenan ba wani matsala an gane wannan da kyau ko to haka kowa jama'a ya taso akan wato abin da yake bata to wani alfahari za ka rinka yi kana ganin kai kafu wani da an yi magana sai ka rinka cewa wani surabbi to ai ni'imar tauba in ma ya tabbata in ya tabbata surabbi masha Allah kai kuma ba kai a haka ka faɗo daga lahira ko mun gane wato don ka gane cewa ba wani wanda yake da wani fifiko ne akan wani wala balarabe wala ah, ah, menene wala ba'ajani yawa arabi wa arabi wala ajami babu wanda yake da fifiko akan wani Allah ya ce dukkan ku matsayin ku ɗaya ne kullukum zallum dukkan ku akan bata kuke sai Allah ya ce illa man hadaitu sai fa wanda na shiryar da haka tun da shirya na waye jama'a na Allah ne sai Allah yake fastahduni ku rinka neman shirya a wajena ku rinka roƙon Allah ya shiryar da ku ahadukum Allah kuma ya alƙawarin duk wanda ya nemi ya shirye da shi shi kuma zai shirye da shi Allah yake ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkan ku yin wata ne ba wani wanda yake wato mawadaci kosashe dukkan ku yin wata ne illa man at'amtuhu sai fa wanda na ciyar na sai wanda na ciyar to a nan wani zai iya cewa ah, haba ni da a store dina akwai abincin nan da wata shida ko shekara ɗaya an fahimta ko je ka kana da abincin wata ɗaya da shekara shida amma je asibiti wani yana da abincin shekara goma a gidan shi amma wannan magani wannan za a sa mai a baki ba zai iya sha ba saboda ka gane cewa ciyar wannan Allah ne kuma in dai da rabon ya ƙara cin wani abu a duniya to ba abin da za ku ba shi ya wuce makoshin shi a ce kaga abin ya wuce wai kawai ka ga cewa ka tara abincin ya a ah, ya so nawa mutum za a kawo abinci yana tunanin shi zai ci amma da ƙarshe ka gaba shi zai ci abincin ba so Allah ne yake ciyar da mutum ka roƙi Allah kawai ciyar da kai ina fata an gane Allah yake fastaqimuni dan haka ku nemi ciyarwa daga gare ni ut'imukum ni ku zan ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukkan ku a kuke ba wanda yake da sutura sutura tun daga na zahiri har na baɗi suturan mutunci suturan kaya suturan kaza suturan kaza dukkan ku ba ku da shida Allah madaukakin sarki ce illa man ka sautuhu sai fa wanda na ainihin tufatar da shi na rufa mushi asiri don haka fastaktuni ku nemi in tufatar da ku ku nemi sutura a wajen Allah akukum au aksukum ni ko zan suturar da ku din mana zan suturta ku ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar ku sani cewa kullum tsakanin yini da dare kuke sabo kuke yin laifuka haka abin yake dama duk laifin da mutum zai yi ko dai yi ne da rana ko dai yi da daddare ko kuma ya hada bos, ko to ku nan masu yin laifi ne dare da rana Allahu akbar barko ji Allah yake wa ana asiru zunuba jami'a ni kuma Allah da kuke wa laifin ni kuma ina da sifa na gafarta zunubi gaba daya wato Allah zai sanya kama kowa da laifi shaitan ne zai zo ya ainihin kau da ku akan hanya ya sa ku yi laifi amma Allah da kuka yi wa laifin shi kuma yana da sifa na gafara haga bukata ya biya kenan wanda kai wa laifi dama so yake ka tuba ya gafarta maka in kai laifin sai kai ne jama'a sai ka tuba da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa fastaghfiruni su yawaita neman gafara na aghfiru lakum ni kuma zan gafarta muku jama'a yana daga cikin ambatan Allah mafi tsada kuma mafi falala shine neman gafara annabi sallallahu alaihi wasallama sanin sirrin wannan yasa shi a karan kanshi yake neman gafara a wajen Allah a kullum sau ɗari kullum annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nema Allah ya gafarta mishi ya yafe mishi sau ɗari jama'a wannan shine annabin da Allah yake li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya yi maka buɗi buɗi mai faɗi mabayyani domin ka samu gafaran da Allah ya yi maka alkawari nan laifin da ka yi, da wannan ma za ka yi in ma ka yi kenan da Allah ya yi maka amma maza Allah ya ce a kullum sai ya roki Allah ya gafarta mashi sau ɗaya to mu da ba mu da wannan garantin sau nawa ya kamata mu rinka yi kenan sai in Allah ma sha kai bugu so ba adadi ina fata an gane to amma mutum nawa yake neman gafara wani gaba daya har kwanan jiya ya wuce bai nemi gafara Allah ko so ba yana ganin ai shi ba matsala kawai wasu ma da suka yaudari kansu suna ganin ai su gara ma su rinka yin laifin dan suna da wani da wane su za su tare musu a wajen Allah Ka kaga yaudaran kai ko da ka jama'a mu yawaita neman gafara zuwa ga Allah sannan yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya karɓa addu'an mutum idan mutum yana fara roƙon Allah da neman gafara Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul hayyul qayyum wa atubu ilayhi za a gafarta mashi duk laifin da yayi ko da laifin ya kai na wanda ya juya baya a fagen yaƙi ka duba girman laifin wanda ya gudu daga fagen yaƙi ana cikin yaƙi ka juya baya ka gudu laifi ne wanda yana daga cikin kaba'iru zunu amma maza Allah ce in wannan addu'a kai wannan zikirin kace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi annabi yake gufira lahu za a gafarta musu laifin gaba daya koda da wancan babban laifin a ciki to jama'a mu yawaita neman Allah ya yafe mana shi yasa Allah da kanshi yake wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minin la'allakum tuflihun ku nemi gafara zuwa ga Allah gaba daya ne yiwa ku rabauta Allah ka sanya mu daga cikin wannan da za su rabauta da haka wuni ku nemi gafara na aghfiru lakum ni ko zan gafarta muku ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina innakum lam tablughu dhurri fatadhurruni ku sani cewa ba ku isa ku kai wani matsayi da za ku iya cutar da ni Allah ba ballantana har ku cutar da ni ba abin da za ku yi wai ku ce kun cutar da Allah ko da za ku haɗe kai kuwa gaba ɗayan ba za ku iya cutar da Allah ba dan Allah gani ganiyun ankum Allah ya wadatu daga gare ku baya buƙatar ku kam. to kaga wanda kake tunanin kake buƙata shi zai iya cutar da kai an fahimta ko to Allah bai buƙatar kowa cikin halittun shi da haka ba wanda zai iya cutar da Allah to duk abin da kake yi din nan kake ga ake maka nasiha kai kanka fa ake yi kanka ake ji an fahimta ba wai in kana yi kana takura wa Allah bane ko kana sa wa Allah bakin ciki a lan tablugu zurri ba za ku iya kaiwa matakin da za ku cutar da ni ba fatazurruni ballantana ma har a ce kun cutar da ni walan tablugu naf'i so from the contrary side kuma kaka ce auto shikenan amfanin dai kuma ai Allah na cin amfanin ehe a shi ma ba wani abu da zaka amfanar da Allah da shi da haka da sallah da kake da azumi da kake ba wai Allah na amfanuwa bane sai Allah yake fatan fa'uni balantana a ce kun amfanar da ni ko kuma in nemi amfanarwanku ku san matsayinku tsakaninku da Allah mahalicinku Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum ku sani da na farkon halittanku da na ƙarshen halittanku ba kawai cikin mutane ba kadai a wa kun wa jinnakum na cikin mutanenku da cikin ainihin wato aljanunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin a ce za a wayi gari gaba ɗaya. kun yi imani da Allah imani irin na mafi kololuwan imani a cikin ku kaddara kamar irin imanin annabi ko dan ba wanda yake da imani irin na manzon Allah to nan da aka ce ala aqqa rajulin wahidin minkum mafi tsoro mafi kiyaye dokokin Allah cikin ku kaddara kowa saboda kiyaye dokan Allah kamar manzon Allah yake tun daga farkon halitta har karshe ma'ana ba wanda ya taba saba wa Allah kenan ko da gangan Allah madaukakin sarki ce ma za da ma da zalika fi mulki shai'a. wallahi wannan wato imanin naku bai ƙara min komai a mulki na ba ina nan yadda nike almalik dina ban sauya ba don wannan imanin kanku zai amfanar ni i need nothing from it an fahimta ko sannan Allah ya ce ya ibadi ku sani ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa da a ce kuma na farkon halittanku da na ƙarshen halittanku mutanen cikinku da aljanin cikinku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum su kuma ta ɗaya ɓangaren za su zamo gaba ɗayanku ku taso da ɗabi'a irin na mafi saba wa Allah cikinku wato mafi lalatan cikinku ka ce irin su Abu Jahal kenan ko da su Abu Lahab Allah ya kiyaye a ce kowa ya zama irin su matsiyatan al'umman nan kenan idan ba asa kaha. to Allah madaukakin sarki yake cewa ma naqasa zalika min mulki shay'a wallahi wannan ba zai nakasa komai a cikin mulki na ba shi yasa wanda ya imani fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda ya saba shi ma kanshi ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum ku sani da na farkon ku da ƙarshen halittarku. wa insakum wa jinnakum mutanen cikin ku da aljanunku qamu fi sa'idin wahidin za su tsaya akan ainihin wato farfajiya guda fasa'aluni sai kowa ya rinka tambaya na abin da ran shi ke so fa ataitu kulla insanin mas'alatahu ni kuma Allah in rinka biyan bukatan kowa wane yake kaza nake so a bashi wane kowa ya faɗa abin da yake so a bashi Allah ce ma na kasa zalika min ma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra Allah ce wannan baya nakasa komai a cikin mulki na Allahu akbar cikin taskan Allah jama'a da kowa zai roƙi abin da ya ga dama kuma Allah ya bashi to taskan da Allah ke da shi a wajen shi bai na kasa da komai ba kai da za a kwatanta abin da yana ƙasa ko Allah yake to kwatanta da a ɗauki almikhyar allura sai a je a samu ruwan teku a san ruwan teku ko kai kan baka ce ruwan teku ruwan rafin da kake wucewa a kofar layin ku ko anguwan ku sai ka je ka zirma wannan alluran a cikin ruwan an fahimta ko sai ka ibo ruwan wannan rafin da ƙarfinka saboda ka rage wa wannan rafin ruwa ko tekun da Allah ne zai ragu a ciki an fahimta ko menene zai me yake kuma zai ta an mishi to Allah ya in ma wani abu zai nakasa a tunanin ku irin na yan adam to abin da zai nakasa bai wuce gwargwadon abin da alluran nan zai dibo a cikin ruwan teku ba in an saka shi kaga ashe Allah shine mawadaci jama'a mu ne muke da bukatu a wajen Allah shi yasa Allah ya ce ta roƙon shi shi kuma zai mana sannan Allah madaukakin sarki ya ce ya ibadi ya ku bayina innama hiya a'malukum uhsiha lakum to nan shine muhalli shahi Allah madaukakin sarki ce duk abin da kuka aikata to dama aikin ku ne to ni kuma aikin da kuke aikatawa shine zan rinka lissafa muku man amila khairan fali nafsi wanda ya aikata alkhairi ga kanshi man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu in kai gwargwadon wato a ƙwayar zarra za ka gani wa man ya'mal mithqala zarratin sharran ya rahu haka shi ma shari in kai gwargwadon ƙwayar zarra ne shi ma za ka gani amma ka gane cewa sakamakon da kai za ka same shi da haka wanda ya yi da kyau ya ga da kyau wanda ya ba kyau ya ga babu kyau Allah ya kiyaye Na. Na. na eh. Na'am malam na ishara ne zuwa ga wancan magana da muka wuto a ɗazu cewa duk wanda ya zalunci ɗan uwan shi to sai ya yi nemi wato sai ya yi tabra aminu ya zai nemi su warware tsakanin shi da wanda ya zalunta kafin Allah madaukakin sarki ya yafe mishi to irin waɗanda su kuma ana zuwa su ne akan hakkin al'umma da yawa sai ya zan kuma ya yi wannan zaluncin a ƙarƙashin wannan daman ne da yake da shi Ka ga yanzu adadin waɗanda ya zalunta ba iyaka dan ba mutum ɗaya bane ba mutum biyu bane to yanzu ya zai yi ka kaddara wanda aka naɗa kansala ko ka ƙara sama kaɗan ka ce ciyama ko ka kara ka zanga ka ce kwamishina ko ka ce waye ko ka ce waye ko permanent secretary ko gwamna uwa uba kenan ko ko kuma a ce shugaban ƙasa ya waftari dukiyan jama'a ya hana wa mutane haƙƙoƙinsu ya azurta kan shi da iyalan shi kadai an fahimta ko moriyan da ya kamata al'umma su ce a ƙarƙashin wannan gwamnatin gaba ɗaya ya musu road block daga shi sai 'ya'yan shi ramin kura kenan ko to ne yanzu ya ji irin wannan karatu yanzu tsohon gwamna Allah sa wani tsohon gwamna zai ji amfani da karatun an fahimta ko wani tsohon ciyaman ko wani tsohon shugaban makaranta ko ainihin wato haka dai ko na gareji kwarai da gaske Allah za ka ne. wato wani tsohon shugaban tasha ne ya fi union ya gaba ɗaya ya tattara musu kuɗin su yi gaba ina fata an gane to yaya yanzu zai yi shi ne yake cewa ina ingancin maganganun da wasu malamai ke cewa irin wannan kafin ya iya fitar da kanshi daga laifin sai ya je gidan rediyo ya sanar da sunan shi da adireshin shi ya ba da lambar waya ya ce to ni ne wani <laughs> ina fata an gane na yi muku kaza na yi muku aini wato a babakere sama da faɗi akan dukiya wanda aka ce a kwalbati daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza makarantu na firamare wuri kaza da wuri kaza duk kuɗaɗen na karkata su aka ce duk fa sai bayanai dalla dalla kowa ya ji sai ce dan haka jama'a kasantuwa akwai wahalar in bi kowa gidan shi in nemi ya yafe mun sai na amfani da wannan dama tare da duk da haka fa na san wasu ba za su ji ba da Allah wanda ya ji ya gaya wanda ya ji ba in kuma kuna nema na ga lemban adireshin gidana kowa ya zo ba mai gadi ba kare Shi ne, don kai ka je gidan rediyon ma saboda da aika san ba wanda zai iya zuwa wajen kai duk sai kai wannan zai ka ce don haka jama'a a dubi girman Allah a dubi girman wato irin wannan karfin halin da na iya yi duka ambata ta ce a yafe yi. to kun ji wani ya ce kafin ma ya yafe ya ce to kudin ba a sanya kai da su shi ne aka ce kudin ma sai ka dawo da su yi ba ma sai ka to jama'a kun dai san yanzu dai kudin sun riga sun yi nisa a taimaka dai a yafe gaba daya wallahi jama'a wannan fa shine malamai ke ganin fa in ka shi shine saukin al'amari zai dan ragu a kanta ba ma fa ya kare gaba daya ba kuma wannan maganar na ta gaskiya ne jama'a wallahi gaskiya ne saboda mutane su zo ɗaukar cewa zaluntar jama'a abu ne mai sauki da haka irin wancan da aka ambata cewa shi shugaban union ne ko shugaban gareji ne ko shugaban al'umman da yake ɗan kaɗan ne to waɗannan an san za a iya tattara su ba zuwa za ka yi ka kira su taro duka sai ka ce to kun ga sanda muke union a garejin nan an taɓa aiko mana da wani mota kawai sai na yi da shi garejin mai tanki aka je aka goge sunan sai na yi ta taya muku na siya mota kun tuna wannan mota da na ce na siya aka rinka mun aiki da shi to na union ne ya ce a to dawo mana kan suka ce ai na ciyar yanzu na cinye kuɗi a ya ce dai gaskiya ne jama'a sai mutum ya yi irin wannan fa amma wani zai ce kaf ai wallahi da yi gayo mu haɗa wajen Allah ku je ku haɗa wajen Allah za ka ɗauka mai sauƙi ne eh da kunyan duniya gane lahira ko haka ake cewa ko jama'a kakka roƙi Allah ya sa ka ga kunyan lahira jama'a wallahi baka san kunyan lahira ba shi yasa Allah da kanshi anan fa yake gaya mana duk waɗannan abubuwan ku ji yadda Allah yake ta ɗauko mu ganganin ya ibadi sai ce kaza ya ibadi sai ce kaza so duk wani abu da ka san kayi na zalunci ka je ka nemi wani hanya ne malamai suka ce za ka fita daga wannan abu to idan kai wannan sai kuma ka ci gaba da ainihin wato ƙara kusantar Allah da neman gafara ana fatan abin zai yi maka sauki ne sauƙin sai malamai suka ce in an je ko da ranar lahira dan kila cikin al'umma wasu sun mutu su kuma ba su yafe ba su ba su ma san ka dawo ka nemi wannan tuban ba wasu duk da kayan hakan ko a lokacin zai ce da ban ma ɗauka komai ba amma yanzu ba zan yafe ba saboda shi mugu ne wani haka yake kwarai da gaske dan adam ne we are very dynamic an gane wannan da ke ko duk da yadda kake ganin kai in kai haka fa ka gama kokari kenan to lokacin wani zai kulla gaban da kai to a je duk da haka sai malamai suka ce ana sa ran da ranar lahira waɗannan da suka rage da ba su yafan ba ko da a kaddara dukkan mutanen ba su yafi duk da kai wannan din to tunda Allah madaukakin sarki ya ga saboda shi kai kokarin ka nemi a warware kuma kayi nadama dama sharadin tuba kenan to sai Allah madaukakin sarki cikin taskan shi da kake ji cewa da zai ba kowa bukatan shi ba zai na kasa ba sai Allah ya ce kowa ya zo ya nemi haƙƙin shi a wajenka da haka kowa sai ya zo a yi maka fareti a yi maka layi wane ce haƙina sai a ce me haƙin naka kaza da kaza da kaza sai Allah ya ɗibo daga wannan taskan sai ya baka sai ka biya shi da haka haka za ka warware da kowa haka ake tsammanin al'amarin zai ainihin wato zamo sauƙi gare ka da izinin Allah amma ko kun gane da Allah wannan rufin asirin bai fi ba ina fata an gane da irin wancan da annabi yake cewa zai zama tantirin matsayacin lahira duk a gama kwashe ɗan raguwar ladan aikin da yi na arziki kuma a ci gaba da ɗibo zunuban jama'a ana maka mishi ya wuta ko mun gane jama'a Allah maɗaukacin sarki ya rufa mana asiri shi yasa ake jin tausayin duk wanda aka bashi jagorancin al'amari nauyi ne wallahi wanda ba kowa zai iya tsallake shi ba tare da ya zalunci al'umma ba ba shi yasa annabi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun a dukkan ku fa kuna da wani jagoranci da kuke yi kowa kuma kowa zai an mai tambaya sai dai na wani ne ya fi na wani wanda yake jagorancin mutum ɗaya ka gana shi da sauki da wanda yake jagorancin goma mai goma yana da sauki game da mai ɗari mai ɗari da sauki game da mai dubu haka balantana wani bai san adadin waɗanda suke karkashin shi ba wallahi wani bai san adadin waɗanda suke karkashin shi ba za ka shiga wasu wurare a cikin ƙasar nan jama'a in ka je ka ga inda mutane ke rayuwa sai ka rinka mamaki yanzu gwamna ko ciyaman ko shugaban ƙasa ya ma san da waɗannan masu kuna kuma su ma daga cikin talakawan shi ne ba suna da haƙƙi a kan shi ba irin yadda yake shan wuta da janareta a Abuja nan su ma fa waɗannan fa ya kamata ya musu amma su a lokacin zaka ga ruwan da yake gangarawa ne a kwata zaka ga sun share sun share sai su aza baki su sha shi ruwan swan wata ma in ya kwana biyu a gidan shi za a ce ya tsaya ya expire mala abubakar Allah ya kiyaye na Amina ne. na'am eh haka gaskiya ne abin da aka so shine duk girman laifi idan mutum ya zo ya nemi ka yafe mishi to ba a son kai kuma ka kau da kai ka ce ba za ka yafe ba saboda ka'idar shine wal ya'fu wal yasfahu ne Allah yake ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum akwai wanda za a yi laifi irin yadda ake wa Allah laifi ne amma yanzu muka ji Allah yana cewa wa na aktiru zunuba jami'a shi Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya sai kai me aka yi maka da za ka ce ai kai girman laifin wai ba za ka iya yafewa ba ina fata an gane to a irin wannan halin idan Allah ya ga kokarin wanda ya maka laifin kuma ya zo ya nema kuma ba yadda zai yi ciwo wannan sai ka ce ba za ka yafe ba shi kuma kai ya ce to ka yafe ɗaya ka yafe biyu ka yafe a'a <laughs> ya koma ne yara ke da kasa aka yara ke wai in ya ce ku zai ce kada Allah ya sa ka yafe wannan bai fi ba eh yana nuna ma zai kare yin wani laifin ba haka ake yi ba abin da ake miki shine idan kai nadaman abin da kai lallai ka nuna kai nadama kuma in ya fusata yace bai yafe ba ko ka ci gaba da lallaba shi har kuwa ku kware ne ka ci gaba da kyautata mishi har al'amarin ya kwarai ne haka annabi ya nuna mana abubakar da ainihin wato wancan dan gidan shi ya mishi laifi daga cikin masu yada labarai na zina na shi. ba ku ga irin fushin da ya ba ya ce a ɗauke bukatun shi daga gidan nan dama kun san mun ce muku babban gida ne abincin da ake bashi a daina kaza ya fita daga gida ya da kwanan mu a gida nan da nan sai ga aya daga saman bakwai Allah yake wala ya atali ulul fadli minkum wasa an yu'tu ulil qurba wal yatama wal wal masakin wal ya'fu wal yasfahu Allah yake haba wadata, dan an dan muku laifi dan an dan yi muku ba daidai ba shine sai ku dau alwashi ku rantsuwa ku ce shikenan ba za ku ƙara kyautata mu bayan Allah ba mabukata ne talakawa ne suna da ɗawainiya ku ci gaba da taimaka musu abin nan da suka yi bai kai matakin nan da kuka ɗauka a kansu ba ku yace ku kau da kai ku ba kwa san Allah ya yace muku ne Abubakar na jin wannan magana yace wallahi ni uhibbu an yassira Allah akan wannan abu da yayi ma sai fara tunanin ko yayi wa Allah laifi ne sai kuma ya fara neman tuban Allah to kaga irin da ko to da shi ma bai yace ba Allah ma sai ya ce to ni ma bari mu yi wan wan wan wan wan kenan ko kaga naka zai fi muni to idan mutum kai mishi laifi saboda fushi da yake a ciki ya ci gaba da nuna fushin da ɓatin ran to za ka ci gaba da ainihin wato bin shi ne a hankali aka ce ko da ta hanyar mishi wasu kyaututtuka wasu sabisi har sai ya ji ya gamsu ya ainihin wato ya fito sannan fa sai ka ji kayan su amma in har ba ka da wani sabis da za ka yi mishi ko wani kuɗi da za ka mai kyauta ka ci gaba da bashi shi ya ce bai hakura ba ya mutu akan bai hakura ba to shi ne ake sa ran Allah zai maka irin wannan cikuici a ranar lahira tunda kai kuma da gaske ka zo ka tuba ko mun gane amma halin girma ne da kuma ɗaukaka idan mutum ya maka laifi ya zo kuma kake kaya ce kai ba ma sai ya zo ba akwai abin da wasu malamai zaka ga suna nuna Sun ne shi kuma haka manzan Allah ma duk wanda ya maka laifi kowane iri ne wani sai ya vowing ya faɗi openly cewa ni duk wanda ya min laifi na ya fi mishi ba na fatan Allah ranar tashin alkiyama wai a tsaida da wani bawa saboda ni cewa ya yi min kaza a tsaida shi a ki mishi hisabi sai ba na fatan haka da haka duk wanda ya min wani ba daidai ba ni na ya ce Ko kowaye haka wasu suke bawu tsakaninsu da Allah sosai daidai ne yin haka daidai ne haka a yi wallahi kuwa daidai ne jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake shi ma karshen rayuwar shi annabi yake duk wani wanda ya min wani abu to ni na yafe mishi gaba ɗaya na faranta. ina fata an gane so a yi haƙuri ɗin matuƙar wato ɗan adam ne ina fatan an gane baka sani ba wannan ɗin kila da ka riƙe shi ɗin kana mishi wannan yafiyar sai Allah ya duba girman wanda da kai shi ma sai ya ce to duk abin da kai daga yau na kulle maka ƙofar zunubi baka sani ba al'amarin Allah haka yake ina fatan an gane Allah ya rufa mana asiri bari mu karanta hadisin lokacin ba ya riga ya kawo Allah madaukakin sarki yake cewa ya ibadi innama hiya amalukum ufsiha lakum ku sani cewa ayyukan ku ne nake lissafa muku thumma uwaffikum iyaha gwargwadon abin da kai gwargwadon abin da za a maka sakayya da shi faman wajada khaira falyahmadillah da aka duk wanda ya ga alheri ranar gobe kiyama jama'a to kare wa kowa godiya sai Allah wa man wajada ghaira zalik wanda ya ga akasin alheri fa shari kenan to shi kuma zai godewa yawwa la yalumanna illa nafsahu kada ya zari kowa sai kanshi wallahi abin da yawa kanshi ya samu abin da kai wa kanka shi zaka tara ina fata an gane shi kuma wancan da zaka ga alheri kai kanka ka san ba yin ka bane eh rahman Allah ne Allah ya cika samu ka to ka gode wa Allah shi yasa bayin Allah mutanen arziki su mu kenan insha Allah ranar lahira aka ce mu shiga aljanna Allah ya ce wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil wannan shine karshen abin da za a faɗi cewa Allah dai mun gode irin wannan falala da ɗaukaka da ni'ima da daraja ai wannan kawai ce falalan Allah Allah ubangiji ka sa mu dace to kun ji wannan hadisi kenan qala rawahu muslim al-imam ya rawaito shi bari ku je wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'u da wani malami yake ɗauka duk sanda zai karantar da hadisin nan saboda girmama hadisin a wannan hadisin yana da matukar wato a kima idan mai imani ko Fala sa'idu malam sa'idu dan abdulaziz wanda muka ji a cikin isnadin nan ko Ya ce kana abu idrisa wannan almajirin abu zarrin da ya ruwaito hadisin nan mai suna abu idris al haulani yace ya kasance idza haddasa bi hadha hadith duk sanda zai karantar da wannan hadisin jata ala rukbatihi sai yayi kneel down wa Allah madaukakin sarki cewa girman ka ya tabbata ya Allah sai ya rankwafa wa Allah ya azabu ya wunshi a kasa saboda girmama al'amarin Allah an fahimta ko yace wa ruwina an imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث an ba da labari cewa Alimamu Ahmad dan Hanbal shi kuma yana cewa mutanen ƙasar Sham duk cikin hadisai da aka ruwaito daga malaman garin babu wani hadisi mai kima mai matsayi irin wannan hadisi shi yasa malamai suna girmama al'amarin hadisi nan kwarai da gaske shi yasa hadisi ne wanda idan malamai suka zo bayani game da sharhin shi za ka ga suna jan numfashi kwarai da gaske hatta almamu muhammad salih ibn usaini a cikin wannan ainihin wato sharin shi na riyazu salihin sai da ya ci ainihin wato shafi sama da goma jama'a yana sharin hadisin nan kaɗai to akwai ilmomi masu ɗimbin yawa a ciki kaɗan daga ciki dai mun ɗan yi bayanan su a cikin maganganun duk da muke ɗaukowa kuma shine hadisi na ƙarshe na wannan baji ina fata an gane da haka nan za mu saurara insha Allahu sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga babi na goma sha biyu kuma mu ji menene wannan babi zai karantar da ikon Allah ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah na'am ala na'am laifi wanda ya sata aka ce sai nema magadan shi kwarai da gaske tambayar nan na da ma'ana mutum ne ya satan ma wani dukiya wanda ya yi wa satan ya riga ya mutu yanzu kuma sai ya ji irin waɗannan nasihan yana son ya tuba ya zai yi malamai suka ce zai nemi magadan wancan sai ya ba su a matsayin dukiyar ɗan uwan nan nasu ne in mahaifi ne in wa ne in mata ne dukiyar shi ne kawo musu a nan ana ganin hakan shi ne zai ainihi wato zama a barrantan shi daga wannan laifin idan kuma laifi ne wanda yana da alaka da mutuncin wanda yawa ne to a nan ne inda akwai matsala misali ya kashe shi ko ya mai wani kazafi ko ya mai wani kaza kaga wanda ya riga ya mutu wanda ka kashe shi sai ya zai yafe maka shi yasa malamai suka yi cewa laifin kisan kai babu gafara Allah ya kiyaye to duk dai sai dai mu kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka